majalisin da muke karatu a cikin littafin adda'u wa dawa na al-imam bin muqayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala bayan faiko da muka samu saboda babban sallah muna fatan abinda muka gabatar a cikin waɗancan kwanaki da suka gabata na ayyukan kwarai Allah ta'ala ya karbe su Allah ta'ala ya fi mana kurakuranmu da gazawarmu wannan zama zai zama mabuni ne na wannan majalisi namu kuma munasaba ce da za ta sa mu tsokaci a kanta kamar da muka saba duk sanda wata munasaba ta gito to muka yi tsokaci a kanta don tunatar da mutane abin da yake da alaka da wannan munasaba da abin da ya tabbata a sunna da abin da bai tabbata a sunna da abin da yake sunna da kuma abin da yake bid'a to kasancewar wannan wata na al-muharram shine watan farko a kalandar musulunci muka ga cewa ya dace mu yi tsokaci dangane da tarihin kalandar musulunci din da kuma tarihin wannan shekara ta hijira wacce ita ce musulmin duniya a yanzu suke lissafi da ita Allah ta'ala yana faɗa a cikin littafin mai tsarki cikin suratul tauba يلا تشوى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وبنجي تعالى أشمو لنا آيوي yana cewa inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah adadin watanni a gurin Allah guda goma sha biyu ne a cikin littafin Allah wato abinda Allah ta'ala ya riga ya rubuta ya kaddara tun fil azal yau ma khalaqa samawati wal ard tun lokacin da Allah ta'ala ya halitta sammai da kasa jaminha arba'atun hurum daga cikin watannin nan goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma fala taglimu fihin da anfusakum dan haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin su wannan aya tana gaya mana cewa Allah ta'ala tun fil azal tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa wato ya halicci duniya ya sanya mata tsarin lissafi tsarin lissafi dinnan kuma su ne watanni guda goma sha biyu waɗanda su ne suke cika adadin watannin shekara ko kwanakin shekara wannan mun zo منذ Allahu samawati wal والأرض shi yasa ce yau ma khalaqa samawati wal ardh kuma haka suke a cikin littafin Allah ubangiji ya sanya dan adam yana yin lissafin abin da yake na yau da kullun na rayuwarsa da hudowar wata da kuma faduwarsa hudowarsa da bacewarsa ubangiji ya sanya wannan shine ka'idar lissafi kuma idan ku kula ubangiji ya yi wa ɗan adam wannan zafi ne domin ya ga ya tsara rayuwarsa ta yadda rayuwarsa za ta fi cikin tsari cikin hikima sannan aka sanya hudowar wata bayyanarsa da kuma faduwarsa ko bacewarsa ne zagaye na kowane wata wanda yake kwana 29 ko 30 wannan wani abu ne da ɗan adam ba zai iya kawo wato canji a kansa ba abu ne dan adam ba zai sa hannu ya canza ba to kaga ashe za a iya samun daidaito za a iya samun tsari a cikin a cikin al'amarin da a ce wanda dan adam ne zai iya canzawa to kaga kowa sai ya rika sai ya rinka wasa da abin wannan ya zo sai ya kara wancan zo ya rage wannan ya zo ya ce na wancan bai masa ba shi na shi zai ƙirƙiro wanda wannan kun san ɗabi'ar dan adam ne duk abin da shi yayi wa kansa to wani zai ce bai masa ba kuna ga dai yadda constitution na Najeriya ake ta abin nan a kansa duk bayan shekara sai an ce an yi amendment na constitution a yi gyare-gyare to kuma za a daina ba saboda tsarin dan adam kuma kowa zai zo ya shigar da san zuciyarsa in wani ya zo sai ga shi tashi san zuciya bata shiga ba ka kaga sai ya sake gyara to amma idan Allah ta'ala shi yayi sannan kuma ya yi shi ta yadda duk mutum dole ya gani ya kyale a haka kamar sha'anin fitowar wata da faduwarsa akwai wanda zai sa hannu cikin wannan lamarin ya fito da wata ko ya ka da shi to kaga akwai hikima a nan shi yasa ubangiji ya yi wannan ya ce waɗannan su ne adadin adadin watanni na shekara don haka tun farkon kafuwar duniya a haka take tafiya saura ka ba wani abu bane da wani dan adam ko wani zamani aka kirkiro shi tun kafuwar duniya haka lissafin ne babu wani zamani da aka yi da suke da wani lissafi na watanni daban sabanin waɗannan watannin guda goma sha biyu Allah ta'ala ya ce min ha arba'atun hurum cikin su akwai guda hudu masu alfarma masu daraja waɗannan guda hudu masu daraja su ne wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisin Abu Bakr da Fayl ibn Harith da Imam Bukhari ya rawaito shi hudubar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yayi yawman nahri ranar goma ga watan Zulhijja a Mina yayi yace inda zamana kad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh ya ce duniya ta zamani ya juyo ya koma yadda yake tun lokacin da kamar yadda yake lokacin da Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa ya ce sanatu isna ashara shahara shekara watanni goma sha biyu ne minha arba'atun hurum minha ashhurun hurum arba'atu ashhur hurum cikin waɗannan watanni goma sha biyu akwai akwai watanni guda hudu masu alfarma ce salasun mutawaliyat guda uku masu bibiyar juna zulqa'da zulhijja zulhijja sana al-muharram sai ya ce wa rajabu ma baina jumada wa sha'ban da kuma rajab na mudar wanda yake tsakanin jumada da sha'ban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana ya bayyana cewa waɗannan su ne watanni guda hudu masu alfarma zulhijja shi ne watan goma sha ɗaya na kalandar musulunci sai zulhijja shine wata na goma sha biyu sai kuma al-muharram shi ne wannan watan farko na shekara da muke ciki sai kuma rajab shine watan bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne watanni guda uku masu alfarma uku a jere ɗaya kuma shi kaɗai shine rajabu mudar rajab ɗin mudar saboda a cikin ƙabilar larabawa akwai waɗanda suke sanya rajab ya zama sha'aban wato ramadan kai ramadan suke kira rajab kamar ƙabilar rabi'a shin kabilun larabawa akwai ƙabilar kuma da wata ma yadda da alfarfar waɗannan watanni guda hudu su ne kabirin kuda'a to shi yasa annabi sai jingina abin da cewa rajab din da muka ya sake ta'arifinsa ya sake fito da shi ya ce ma baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da sha'ban wato kaga ba wanda rabi'a suke kira rajab ba wato ramadan ramadan suna kiran shi rajab kuma ramadan kaga bayan shafan yake ba tsakanin jumada da shafar, ba shi yasa annabi sai yayi bayanin rajab din da yake magana shine rajab wanda duk kabilun laraba suke girmama shi da dama an kirawo shi rajab saboda kanat qabail arab turajjibuhu wa tu'azzimuhu suna girmama wannan watan to waɗannan watanni ne guda hudu masu alfarma tun lokacin annabi ibrahim alaihi salam haka yake a cikin addinin da annabi ibrahim ya zo da shi millatu ibrahim alaihi salam za ka laraba sun gaji girma waɗannan watanni guda hudu ba sa yadda su yi yaƙi a cikin ba sa yadda su kai wani hari ko wata ƙabila ta kai wata ƙabila hari ko ɗaukar fansa a cikin ɗaya da cikin waɗannan watanni suna girmama su saboda musulunci ya zo ya ci gaba da ba su da ba su girman su ba su gare da wannan shi ne abin da adam salam salam da yake nufi a cikin wannan wannan ta tashi don ya nuna musu cewa wannan alfarma ta waɗannan mutane guda hudu tana duk da cewa larabawa a jahiliya sun rika wasa da wannan alfarma ta waɗannan mutane sun rika wasa da ita idan suna so su yi wata aika-aika ko wata kabila ta kai wata kabila hari ko an yi wata ba daidai ba tana so tare da uwar gayya kuma ya kasance a cikin wata ne a ɗaya daga cikin waɗannan ne hudu ne to sai ta ce ta jinkirta wata kuma ya zama wata da ake ciki shine watan muharram sai ta ce ko wannan watan ya zama sama in ya so sama in ya kama shi zai zama ma'ana ba da ko wajen dan su abin da suke so dan kita alfarma wannan wannan saboda suna yin wannan wasa da da watanni masu alfarma suna cewa zai wahala su zauna wata uku a jere ba tare da sun kai farfaki ba ba tare da sun kai hannu ba ke wata uku kwana sadi suna zaune haka kawai ba su taimaka wata kabila hari ba to ai sai yunwa ta kashe sai yunwa sai yunwa ta kashe domin gaba ɗaya rayuwar ta sun gina ta alal gara akan kai hare-hare za ka mai ƙarfi zai kwata daga mara karfi saboda haka sai suke ganin zulce da zulhijja al-muharram haka a jiri ko ba zai yi ba da haka idan aka yi ida zulqa'ida zulhijja sai su daga muharram sai su yi abinda duk za su yi na barna da hare-hare da yaƙi-yaƙi da cin zali a cikin muharram sai su ce safar ne in ya so safar ɗin wanda shine na biyu wata na biyu in ya kama sai su to shi sun mai da shi shine muharram ko kuma kamar yadda kabilar rabi'a suke sanya maimakon rajab wanda shine watan bakwai su sanya shine rajab mai alfarma sai su bai da ramadan shine watan tara shine mai alfarma rajab kuma za su yi abin da suke yanci to shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya nuna a waɗannan hudun su suna nan a yadda suke masu alfarma ne shi yasa ubangiji ta'ala ya kushe musu abinda da suke yi na jinkirta wata zuwa ga wani watan daban ce innaman nasibu ziyadatu يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله شي wannan jinkirtawa da suke yi wani ƙari ne a cikin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru ana wato batar da waɗanda suka kafirta da wannan nasisin da wannan jinkirta wata nan yuhilluna hu'aman wa yuharrimuna hu'aman su halatta shi wannan shekara su haramta shi wannan shekara saboda wani sai a yi shekara biyu ana samun canji ana matsar da wata gaba don haka sai ya zama na zulhijja ya zo amma ba ne zulhijja din ba gurin su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a watan zulhijja sai ce inda zamana qad istadaraka hayatihi yawma ma samawati wal ya dawo yadda yake saboda ka wannan watan da muke wannan watan da muke ciki zulhijja shi ne zulhijja ba yadda ku kuke ta matsar da watannin ba Ta yadda zulhijja din zai zama zulqa'ida a wannan shi ne zulhijja to wannan shine abin da larabawa suke yi sun kasance kamar wannan mutanen al-muharram sukan azumce shi ma tun kafin ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a aiko shi suna yin azumi a cikin muharram a ciki ne suke suke sa wa ka'aba riga kamar yadda ya a cikin sahih bukhari a ciki a cikin wannan wata sukan saya ka'aba riga ta dibaji ta alharir mai kauri lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi hijira sai ya samu yahudawa suna azumi a cikin watan muharram goma ga watan muharram sai ya tambaye su sai suka ce wannan shine yinin da Allah ta'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da mutanensa ya halakar da fir'auna da nashi da tashi tawagar saboda haka annabi Musa فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه تعظيما النبي موسى musa أزمي azumi وتم wannan ranar domin ya nuna godiyarsa da Allah bisa ni'imar tsirarwa da ya masa shi da mutanensa yauda suka ce mu sai muke yin azumi don girmama wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum fa sama huwa amara an-nas bi siyarihi don fi ku cancantar annabi Musa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi ya kuma ce ah, mutane musulmi su yi azumi a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya fi yahudu cancantar annabi Musa saboda na farko annabi Allah shi ba Allah ne ba sannan annabi Musa ya zo da tauhidi a bauta wa Allah shi kadai kada a bauta ma wani tare da Allah shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tauhidi sannan annabi Musa alaihi salam ya zo ya samu Fir'auna da sojojinsa da waziransa da da suka kawo suna zalunci a bayan kasa, suna cutar waɗanda suke masu rauni su ne wani Isra'il inda Fir'auna wa إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه يذبح ابنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المسلمين. الله تعالى شيء فرعون آل دون كعفافة لإساء أقول أن يستضعف طائفة منه يدا وترونا wani ɓangare na mutanen masar yana yanka yaransu ma maza yana barin mata Allah ce lalle shi yana cikin mabarnata haka ya zo ya samu a fir'auna da shi da ɗan tawagarsa suna cin zalin suna cin zalin waɗanda suke masu rauni haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu al'ummar larabawa da al'ummomin da suke gefe da su ana zama na zalunci mai karfi ya burkushe mara karfi wanda yake da gata yake da galihu yake da jama'a yake da dangi a burkushe wanda aka san baya da galihu baya da gata baya da kowa tare da shi saboda haka zalunci ya zama abin ado kabilan ma da ba ta zalunci sai a rika ma kushe ta da wannan ana yi mata ba'a ubayyana dun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habata khardali kuma yadda wani yake zagin wata kabila ya ce yar karamar kabila ce ba sa iya zalintar ba sa iya karya yarjejeniya ko alkawari in aka yi da su sannan ba sa iya zalintar mutane ko da daidai da kwayar ba to su ba za su iya karya yarjejeniya ba in an yi da su wato shi a wurin samun alfahari ne a yi yarjejeniya da zama da lafiya ba fada ba yaki ba tashin hankali kawai wata kabilar dan ta ji tana jin ta isa ta karya wannan sannan ba su iya zaluntar kowa sauraka mai karfi shi yake cin karansa ba babbaka shi yake shanya duk inda yake so har ma wani daga cikinsu yake cewa ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم wanda duk ba zai iya kare tafkinsa da takobinsa ba wato da makaminsa ya tsaya ya kare haƙƙinsa ya kare tafkinsa to sai a rusa masa tafkin nashi wanda kuma ba zai zalunci mutane ba to fasu sai a zalunce shi saboda haka su suna ganin zalunci alfahari ne ah, saboda haka shi sallar sallar zai same cikin wannan yanayi ana kashe 'ya'ya mata a bar maza kamar da shi kuma fir'auna irin kashe maza yana barin mata su kuma suna kashe mata suna barin maza da haka ya zo domin ya ceto su zuwa abin nan ya ceto su daga bautar wani Allah zuwa ga bautar Allah ya ceto su kuma daga daga zalunci zuwa ga adalci da musulunci sauraka kaga anan yayi kama da annabi Musa alaihi salam da irin abin da ya zo da shi Na ka yace inna Musa nahnu ahqqu bi Musa min wa aula bi Musa minkum sannan annabi Musa alaihi salam ya tashi maraya ya tashi a gidan Fir'auna bayan Allah ta'ala ya yi wa uwar annabi Musa wahayi na ila ummi Musa an irji'i fa in khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin Allah ta'ala ya ce da ita ta je ta jefa shi cikin teku haka kuma ta yi don haka ya tashi tun yana kankani a gidan fir'auna ba a gaban iyayensa ba A ma fir'auna ya rika masa kori bayan dawowarsa alam rabbika fina walidan ولبست فينا عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من, من الظالمين من الكاذبين ومن الكافرين yake masa gori alam rabbika fina walida ba anan muka ne kana yaro karami haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi ma maraya in yana ciki mahaifinsa ya rasu na shekara biyu mahaifinsa ya rasu shekara uku shekara shida kakansa ya rasu haka ya zo rasa abu sai dai tashi ba shi da ba shi da kowa daga cikin iyayensa waɗanda za su kula da abin da ɗansa za su kula da rayuwarsa to kaga anan annabi Musa alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kama da annabi Musa alaihi salam ta wannan ta wannan nahiyar sannan haka haka shi ma haka annabi Musa alaihi salam bayan kashe kirdi din nan da aka yi mutane suka fir'auna da mutanensa manyan gari aka shiga mitin yadda za a kamo annabi musa a kashe shi duk lokacin ma bai zama annabi ba da wani mutum ya zo yana masa nasiha da a rajulu min aksal madina ya sa musa يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني da من الناصحين ya zo yake gaya masa cewa gashi can ana mugun ana taro ana kulla mugun nufi don a kashe ka don ka fita ka kafin fita ka yi hijira haka annabi musa ya fita daga daga masar ya nufi madiyana fa kharaja minha ya yataraqqa haka ya fita cikin tsoro ya bar ya bar garin masar to shi ma ka annabi sallallahu alaihi wasallam aka rika masa kulle kulle ana kokarin ka a kashe shi ko a daure shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru يقتلوك أو يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويذكرون ويذكر الله والله خير الذاكرين haka su shi ba ta sallallahu alaihi wasallam mutanen sa suka rika taro suka yi kulle kulle cewa ko dai su kama shi su yi tsare shi ko su kashe shi ko su kore shi shi ma haka Allah ta'ala ya fitar da shi ya bar garin sa ya tafi Madina saboda haka akwai aujuhu shaba fuskoki da dama da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo ita ta yi kama da da'awar annabi ah, Musa alaihi salam sannan bugu da kari ga shi annabi Musa yana cikin ulul azmi min rusul shi ma kuma yana cikin ulul azmi bal sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine jagoran ulul azmi min rusul gaba daya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum فصامه وامر الناس بصيامه kafin a farlanta azumin ramadan azumtar goma ga al-muharram wajibi ne akan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta shi akan musulmi har rubayya bint muawiz take cewa kasance muna azumtar sa muna sanya yaran mu kanana suna yin azumi a goma ga muharram sannan mu yi musu yan tsana ta auduga idan yaro ya kuka sai a danka masa har lokacin da za a yi gaba daga baya bayan Allah ta'ala ya farlanta Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu bayan Allah ta'ala ya umarni ga duk wanda ya halarci kamawar watan Ramadan ya yi azumi sai ya zama na Annabi sallallahu alaihi ya ce wa mutanansa wanda ya ga dama ya azumi goma ga al-Muharram wanda kuma ya ga dama ya azumi sai ya zama na watan ramadana shi ne watan da aka wajabta azumta sa shi kuma goma ga almuharram ashura sai ya dawo sai dawo sunna ce daga sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ya yi azumin ashura yana da lada na wanda ya dabbaka sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ta'ala zai kankare masa laifukansa da suka gabata na shekarar da ta gabata kamar yadda zuwa cikin sayo muslim hadisin abu qatada da ansari sai sallallahu alaihi wasallam an tabbe shi game da azumin watan arafa ce ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata al-madiya ina sa tsammani ga ubangiji na wannan azumi zai kankare masa laifin shekararsa da ta wuce saboda haka wanda ya azumci ashura ya zama yana da dan tabbata sunna hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala النبي صلى الله عليه وسلم يقول cewa أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد بعد وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل هذا بدي يذكر فللا غير رمضان شيني azabin wannan wata na muharram ne goma ga alharram da ake magana ashura haka nan a abdullahi dan abbas yake cewa ban ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yana kiyaye wani azumi bayan na farila kuma da yake kiyaye azumin ashura sauraka wannan azumi ya zama sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana wato yin wannan azumi duk shekara har sai su ta karshe annabi sallallahu ta'ala wa sallama ya azurci goma ga watan al daga baya kuma sai ya so ya saba wa yahudawa kasancewar annabi sallallahu alaihi lokacin da ya hijira duk abin da ba a yi masa wahayi a kansa ba wani alqur'ani da sauko ba to yakan so ya kwaikwayi irin na ahlul kitab sai idan wahayi ya sauka ya faɗi wani abu saɓanin nasu saboda su ne suke da addini samawu daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika saba da shi ne a ƙarshen shekararsa azumin sana al-muharram na ƙarshe bayan ya yi goma ga watan al-muharram sai yake cewa la in ishtu ila qabil la fi man tasi'a wani cikin hadisin abdullahi dan abbas da muslim Rasul sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan Allah ya kai ni ba to zan yi azumin tara wato tara shi ne tasowa ya hada da goma kadu sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qabla la kafin shekara ta zagayo annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kasuwa duk da haka azumin tara ga wata al-muharram ya shiga wani zama sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi sai yi wannan azumi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yahudu bi manzo sallallahu alaihi wasallam ko baya rubuwa wajen aikata abin da yake kuskure ko ba daidai ba abin da annabi yake rubuwa da aikata shi don shakka yana cikin abubuwa masu kyau ko da bai samu ya yi ba yana nan a cikin sunnarsa ba ka za a yi shi yasa ya zama mafi kamala shi ne mutum ya azumci tara ga watan al-muharram da goma ga watan al-muharram wanda shine ne al-akbar tara ga goma saboda ya cika wancan buri na manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan abin da yake bi masa shine ya azumci goma ga wata da in bai samu damar a tara ba domin wannan shine al'asul shine asali akwai hadisi da ya zo daga ibn abbas da yake cewa mutum ya azumci yawman qablahu aw yawman ba'dahu ya azumci tara ko tara da goma ko goma da sha ɗaya wani hadisi bai inganta ba hadisi ne mai rauni sai dai inganta shi ne hadisi abu da kan ambar da yake cikin da muslim da yake da hali da ambar da tasiya saboda haka sunna shi ne mutum ya azurci tara da goma ko goma amma goma da sha ɗaya wanda bai inganta ba ko da ana faɗa to amma hadisin da ake aka ake dogara a kansa hadisi ne mai rauni hadisi ya mursal wanda bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abin da bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa ba zai zama addini ba zai zama ibada ba za ka bauta wa Allah wasu suna cewa ai bukatar shine a saba wa ahlul kitab inda wannan shine bukatar to kaga ba zai yi kenan idan an azumci goma da sha ɗaya nan ma an saba na'am mun yadda cewa akwai buƙatar a saba wa ahlul kitab sai dai kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a saba musu sai a tsaya akan iya abin da ya faɗa ba za ka ce tun da dai ya ce a saba musu ba don kowace fuska kai za ka saba za ka iya yin za ka iya yin takwas ka yi tara ka yi goma ka ce ainihin ma ka saba wannan kai ma idan kai haka ka ka zo da wani abu ko wani ya ce zai goma sha ɗaya sha biyu ko ya tsallake sha ɗaya ya sha ko ya takwas ya tsallake tara ya yi ya yi goma duk dai a nan ya saba musu to amma kuma babu wanda ya taɓa faɗa haka A shekara sabawar ba kawai kowace irin sabawa a sabawa tun daga yadda ta zo a suna sai ka yi wannan shi ya sa hatta wanda suka ce a azumci sha ɗaya sun faɗa haka ne saboda wancan hadisi da ya inganta da shi kenan babu matsala kowa sai tara goma sha ɗaya amma tun da bai inganta ba ku sai a tsaya kan goma din ka a kara gaba wannan shine abin da ya fi kyau ya fi rinjaye ya fi zama mafi inganci musamman ga wanda yake tutiyar bin sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan azumi ya kuma tabbatar wa da mutane yinsa duk da cewa mabiya addinin shi'a masu limamai sha biyu suna sukan lamirin azumi har ma suna cewa masu azumtar wannan makiya ahlul baiti waɗanda suke murna da kashe Husaini alaihi salam saboda haka wanda duk yayi wannan azumi a yadda suke faɗa kamar da yanzu cikin littattafan su cewa makiyin makiyin ahlul baiti kuma mai murna ne da kashe Husaini a jikan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan magana magana ce mai buri kwarai da gaske dan na farko dai azumin ashura ahalus sunna suna yin shi ba dan rayuwar wani ba ko kashe wani tun ma ba a haifi Husaini ba tun ba a haifi Husaini ba radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan azumi da lokacin da ya hijira ya samu ya samu ana yi yayi shi kaga ba a ma haifi Husaini bari a ce saboda haihuwarsa ko kuma ballantana maganar kashe shi kashe shi kam kaga ai ba a kashe shi ba sai shekara ta 61 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara ɗaya sannan aka kashe Usaini kaga waɗannan shekaru 50 da ɗaya duk musulmi suna yin ajiyuwa. kaga ba wanda zai zo kuma dan hauka ya ce saboda an kashe Usaini ne wasu suke yin ashura don su nuna farin ciki wanda wanda zai faɗa ka sai wanda yake mahaukaci bai san abin da yake kuma in kana murna ai ba azumi za ka yi ba me alakar azumi da murna azumi da za ka labaita ka yi ta kwanciya ana ajiya ba maka ruwa ka kasa komai yadda gaba daya kuma a ce murna kake Allah Allah kake aiko da baki da samuwar abu kai cikin ka kaga ai ba ba alaka ba ku ga in aka gama azumi ne ake idi idi ba shine ranar murna an gama azumi to su kira sai a sai a yi a ranar a yi ta ce ana tantatanta da lashe-lashe kaga wannan shine murna saboda haka kaga wannan baya da alaka da kashe sai a a cewa ana ana ana murna da wanda yana da cikin rubuta a cikin littafin sannan baya ga haka littattafansu sun zo da batun azumin ashura akwai shi a cikin su da su harin anwar akwai ruwayoyi da dama wanda a ciki an da cewa azumin ashura din musulunci kuma daga baya wasu ruwayoyi suka zo suka ce nuna farin ciki ne da kashe husaini ku kaga wani tukka da walwala ce duk a littafin addini guda daya an nuna nan sunna ce ta manzon Allah aiki ne na alif baiti can kuma an ce na makiya alif baiti to dama duk abin da ba gaskiya ba sai ka same shi ka da warwara ne da kana min inda ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira sauraka azumin azumin ashura sunna ne wani ma wai dan ya soki azumin ashura din kuma ba da ilimi ba da jahilci sai cewa ya yi to ai a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da in ishtu ila qabilin la suman nan tasi'a in Allah ya kai ni badi zan yi tara kuma bai kai badi ba Allah ya karbi ransa to kuma an ce ya ga yahudawa suna yi to su kuma yahudawa ai an kore su sun bar madina tun kafin rasuwarsa tun kafin shekarar rasuwarsa to kenan wannan ƙarya ne kun gane abin da yake so ya ce shi a tsammaninsa ba a fara azumin ba sai saura shekara ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sannan ya fara azumin sai kuma ya ce a sai shekararsa ta ƙarshe sai ya ce Allah ya kai ni bari sai kuma ya kai bari sai ya ce to ya za a ce kuma yahudawa kuma gashi a nan to kaga wannan aiki shirin wanda yake da ilimi waye waye mutum ba zai wannan ba dan da zai karanta hadisin da kuwa zai ga cewa hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar cewa ke walamma hajara Rasulullah annabi yayi hijira sau da ba wai karshen rayuwarsa ba sanda ya hijira ya samu yahuda a madina ko bai same su ba ya same su so a lokacin ne abin kai faru sannan abu na biyu da zai kula har ma ana maganar cewa kafin a farlanta azumi shine wajibi yaushe aka ta azumi kuma shekara ta biyu bayan hijira kaga ashe an fara yin azumin ashura tun a shekarar farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira sannan da zai kara duba zai ga cewa shawa ma suna azumin tun kafin ba su kaga da ya kula da wannan da bai kawo magana cewa ai hadisan akwai tunga da warwara kuma shi ma gani yayi wani wani wani dan dagaji ya rubuta shi ne shi ma dauko yake maimaita abin da wani ya faɗa tunda shi ba ya da kwakwalwar tunani dan da zai tsaya tunani da ya ga cewa a ah, to ai wannan ba wani abu ne annabi ya fara lokacin da ya ga yahudawa suna yi daga baya ya yi tunanin saba musu sannan kuma Allah ta'ala bai bashi wani aran wannan lokaci ba wannan wannan shi ne abin da ya faru azumin ashura shi ne farkon wajibi na azumin wajibi kafin a farlanta azumin watan ramadan azumin watan ramadan kuma a farlanta shekara ta biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa wannan ita ce sunna da ake yi a cikin wannan wannan watan duk wani abin da ake yi ba wannan ba to ba sunna ba ce ba musulunci ba ce ba koyarwar annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam ba koyarwar sahabbai da tabi'ai da limamai na shari'a ba ce bid'a ce mutane duk wani abu da za a yi da sunan addini ibada in ka cire wannan abin da muka yi magana na azumi to wani abu ne fararre a musulunci ba da asali shi yasa malamai suke cewa an kirkiro wasu biyoyi guda biyu manya da ji kun karanta wannan a a cikin majalisar mu na na karatun bugayatul mushtaq biyoyi guda biyu manya da aka kirkiro a dangane da da wannan wata bid'a ta farko ita ce bid'ar rafida masu addini limamai sha biyu waɗanda suka ƙirƙiro bid'ar bakin ciki da koke-koke da marar fuska da dukan kirji da fasa jiki da bulala da fasa kai da gariyo waɗannan sun yi hannun riga da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam da suka ɗauki ranar goma ga watan almuharram rana ce ta bakin ciki rana ce ta nuna alhini rana ce ta koke-koke rana ce ta zagaye gari sa bakaken kaya rana ce ta tsine ma wasu da ma waɗanda ba su je ba ba su gani ba cikin bayan Allah na kwarai ana zage su ana tsine musu wannan bid'a ce da aka kirkiro ta tun lokacin buwaiyi tun daular bani buwai daular buwaiya a bagdada a shekarar hijira biyu bayar hijirar manzo Allah sai da da hamsin daga cikin karni na hudu cikin karni na hudu banu uwaini suka kirkiro wannan su kuma typical yan shi'a ne shi'a masu limamai inna da muke magana a ubaidiyun fatidiyun suka kirkiro wannan shi bid'a a bagadaza kaga mutum yana fada da abin da ya tabbata a hadisai ingantattu na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da azumin ashura yana cewa ba ba ya da asali amma kuma gashi shi ya yarda da wani abin da aka kirkiro shi bayan hijiran manzo Allah da shekara 350 yana nan idan mutum ya duba littafin الموارد والاعتبار في بخطط الأمصار هناك في سنة الخطط مقريزي littafin alkitab na almakrizi zai ga zai ga wannan magana zamanin da aka kirkiro bakin ciki da koke-koke da sa bakaken kaya da tarurruka da zaman makoki na kashe husaini radiyallahu ta'ala tun daga wannan lokacin aka rika samun fitintunu duk sanda za su yi wannan tarurrukan su zagaye gari aka rika samun mutum ya dauki littafin albidaya wa nihaya na ibnu kathir bayan wannan shekarar yana bin shi a hankali zai rika gaya masa a shekara ta 401 dan shi a sun fita zagaye garin makokin sai na husaini an yi fada da su abu kaza da kaza da kaza a shekara ta 403 sun sake fita an yi karan fata da su sun kona wa mutane shagunan su a shekara ta kaza dan lokacin da suke da karfi sukan yi umarni ne duk kantina a ranar a su kada wanda ya fito ko ya ko sai kowa ya saka ba a kaya mata su fito kan su girgiza ba suna ihu maza su ma su fito wasu ma su fito ba riga a jikinsu suna bulala suna dukan jikinsu suna masa kansu domin an ce wani wanda ya zubar da jini jininsa ya zuba ko hawayensa ya zuba to ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai ba shi gidan aljanna zai gina masa fara gida zai yi masa kaza zai masa kaza an yi waɗannan dai saboda haka duk shekara suka fito su yi wannan zagaya to akan samu tashe-tashen hankula wanda suna nan da yawa ibn kathir a cikin albidaya wani haya da yake yana jera tarihin nasa ne bisa ga shekaru zai ce a shekara kaza a bagada da an yi kaza to za ka yi ta ganin irin waɗannan na ga guri ya fi goma shekaru daban-daban daban da aka samu tashin hankali saboda wannan bid'a to wannan bid'a ce ba ta daga cikin musulunci musulunci ya cika tun tun lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ta'ala ya saukar masa alayhi wa akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam tun daga wannan ranar musulunci ya cika duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin ba wani abu da ba zai zama addini da za a kusanci Allah da shi ba zai zama addini da za a kusanci Allah ta'ala da shi ba kamar da muka ce maktalul husayn an kashe sayyidina husayn radiyallahu ta'ala anhu a shekarar hijira 61 kaga duk kula ba'ur rajulun masu sun tare bayan su nema abin da bayan abubakar umar usman ali radiyallahu ta'ala sannan inda zaman makoki saboda kashe wani ko nuna bakin ciki ta hanyar dukan jiki ko iba-iba da koke-koke kuma ya zama ana yin shi duk shekara inda addini ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu matsayi da ya kai matsayin annabawa dukkan wani matsayi ko a gurin mu musulmi to matsayin annabci da manzanci yana gaba manzanni sai annabawa sai kuma siddiqai Allah ta'ala ya nuna haka man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa da akwai wani matsayi sama da na annaba da zuwa ba. to amma an kashe annabawa da yawa kamar da Allah ta'ala yake faɗa dangane da ahlul kitab يقوم يكتب فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم فريقا wa وفريقا تقتلون kaga ashe sun kashe annabawa yanzu ashe kowane manzo duk sanda wani manzo zo muku da abinda ranku baya so shi kenan wani bangare na su karyata su wani bangare kuma ku kashe cikin suratu Ali imran Allah ya tawa ka ayyubin nabiyyin qatala wa ta kira qutila ma'rur biyun kathir wa ma wa annu ma asaba fi da sabilillahi wa ma da'u wa ma satara wallahu yusallu ubangiji ya ce wa ka da nabiyyin qatala ko qutila biyu biyun kathir kaga shi an kashe annabawa kashe annabi zakariya kashe annabi ya haya amma ba mu taɓa gani ba asirar wani annabi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaman makoki duk shekara na an kashe wannan annabi ko shi bai da darajar da za a yi masa inda a ce addini ba mu taɓa samun wannan ba ba kuma wani zai iya nuna maka wannan a rubuce a alƙur'anance ko a sunnance babu shi kaga wannan ba addini bane gabanin annabi sallallahu alaihi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kushi ba mu taba ganin ya ce wa sahabbai in zo mu tuna ranar kashe annabi wannan mu yi zaman makoki mu nuna bakin ciki mu yi alhini mu yi koke-koke mu saba kakan kaya mu taba ganin ka da yi wannan ba kuma ka ce a wannan falala ahlul bai ne kawai su ake yi ma wannan to an kashe sai na hamza shi ba alif zai ki bane babban manzo ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya bawa addinin musulunci kariya tun lokacin musulunci yana da zafin ya fito yi bara'a ya ɗau makaminsa ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama har aka kashe shi kuma aka yi masa wulaƙanci bayan kashe shi annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ciki matuƙa da abin da aka yi masa har ya ce mu ma duk da Allah ta'ala ya ba mu ya dora mu akan su sai mun yi musu fiye da yadda suka yi mana ba sai yi wa sai na hamza mutla ba to sai mun yi musu gurguwa gurguwa da gawawakin mutanen fiye da yadda suka yi mana Allah ta'ala ya hana shi fa idan aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqitu bihi ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله Allah ya ce wa annabi sallallahu idan an muku wani abu ba daidai ba ku yi daidai da aka yi amma duk da haka mu taba ganin yadda manzo sallallahu alaihi ya ce a rika tuna ranar kashe hakan ko bai da rage in wannan shi yake nuna daraja to ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam nuna darajar babban dan yi musu alai kana aka zo an kashi da afa sun ba su fara shi ba adam zai fito sun sallallahu yana da rai a yakin mota a kashi jafar an abu talib da aka zo ba aka yi a da yana zaune aka gaya masa ga mata can suna kuka ta a jiya irin kukan nan na na na na na abin kuka nan ya ya ce a jiya na duk da haka na sarsa bai bayar da wannan biki ba sannan ga kafansa da yawa da aka shiga wannan lokacin an kashe zai zai yi ma'arika حب رسول الله صلى الله عليه وسلم dan ne dan ma'aikin sallallahu wanda san shi da adam yake yi har ma bayan rafuwarsa ya tashi ya koma kan ɗansa Usama idan ma wani abu ya faru ana so ayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ana shakka sai a ce sai Usama shi kadai zai iya dan ne, hibbu rasulillah wa hibbu rasulillah an kashe ma'aikin zai yi. ayatul mota annabi ya yi wani sannan akwai da abdullahi bin rawa shi ma a wanda ya kafilatu shuhada ban da shi mutum dawa a kashi cikin sahabbai amma annabi sallallahu bai taɓa cewa a yayi rinka tunawa ana ba mu taba jin wani musulmin kwarai ya fito ya ce a rika yi wa sayyidina abubakar